Allahi bin shaitanin mahimmin rajim bismillah da rahman ar-rahim um, sunana mu'az ishaq wanda ke zaune a nan sabon gari zaria kuma ni ne mahaifin shahidai biyu shahid muhammad mu'azu kuma shahid ali mu'azu kuma yara na guda biyu ne suka yi shahada wannan waƙi'a da aka yi na ɗaya ga watan mauludi farko dai muhammad shine ya fara yin shahada a Hussainiya. Daga nan kuma shi Ali sai ya samu shahada a Yallesu. Hata harka a cikin harka al'amuransu na abin da shafi gudunmawa da suke bara bangaren abin Fadal abbas kusan da yanayin yanayinsu kusan tare suke komai za ka ga shi ma yaro ne gaskiya mai biyayya ga iyayensa kuma mai abinan ga makwabta kyautawa ga mu da kuma kannansa da kuma yayyinsa lallai yaro ne mai biyayya kuma shi ma dai Allah ya bashi fasaha don sa hazikai ne ali haziki ne sosai don bayan shahadar shi ne ma aka ji malamin shi na cewa shi gaskiya tun da yake koyar da mathematics bai taba samun hazikin yaro kamar shi ali mu'azu ba ya karatu a aryan da primary ma. kuma sun kasance suna wakiltar ma makarantar suna ɗauko musu irin kofi ɗin nan don an haɗa makarantu wannan ya ake kiran shi competition competition to sai su sukan zama sun akan sa su a gaba su wakilci makarantar sun sha zuwa ya sha zuwa yana yana cinye makarantar gasa sannan a ta fuskacin kwamfuta to zai zan iya cewa gaskiyar magana ni har yanzu ban ga matashi a nan da yankin mu da zan iya cewa ya kai alba don koyayen su muhammad ya sara musu akan al'amarin kwamfuta ali alhaziki ne kuma shi ma dai bai hadda ba amma lallai ya yi karatu mai zurfi a alkur'ani to kasance dai tun yana yaro shi ni tun daga cikin shi ma dai na rika dai mafarki haka dai masu ban sha'awa irin masu sa zuwa? don tun da lokacin ba a gama waƙi an ba domin shi an haife shi lokacin an kama malam kenan ba da daewa wannan muhammad shi kuma ali a lokacin ma an sako malam ko dai ba a sako malam ba dai haka to na yin har neman falki dai aka ci ga sako daga imam mahadi dai aka yi mun bayani da irin da abubuwan da zai faru kuma tabbas mun ga ya faru aka ci amma mu daki so bayan haka dai gaskiya da aka haife shi yaro na ya taso mai nutsuwa bawan Allah mai kunya lallai Ali yana da kunya sosai irin yaro da yara da ake barin su tsirara bi taɓa yadda abu shi tsirara bi yadda mu ko da yayi wani abu dan in muka ce ma anguwa da shi ba zai yi wani abin da ma har zai sa ma a tube shi ba har in ji inda wata muna da a gida yayi ba zai yi ba sai ya rike komi ya ki ya ki sai mun da gida ya kuma ba wanda zai taba shi sai ni kuma ina gama mishi zai takure kamar irin na ko wani aiki in da ya fara magana sai ce in na ce ali kaza ko kaza sai ce ai ba a samun wando ba irin kunya irin wanda yara ƙanana ba su damu da shi ba shi ya damu da wannan shi dai da yake shi ne wanda nake bi gaskiya shi dai tsakanin akwai kusanci sosai sosai don ni a gidan nan ma bani da wani aboki wanda ya wuce shi da shi muke zama mai firan mu sannan kuma shi ma ɗan mutum ne mai yana da kwakwalwa sosai na karatu sannan kuma yana yana da irin son kannin shi haka sannan kuma yana da ɗabi'a mai kyau yana ma mu biyayya sosai sannan kuma shi ma fa yin ibada ba a bar shi a baya ba ali mutum ne gaskiya mai yawan fara'a yana yawan so ya sa kannin shi dariya da kuma sauransu dai kannansa da kuma yayyinsa lallai yaro ne mai biyayya kuma shi ma dai Allah ya bashi fasaha don dukansa hazikai ne ali haziki ne sosai don bayan shahadar shi ne ma aka ji malamin shi na cewa shi gaskiya tun da yake koyar da masis bai taba samun hazikin yaro kamar shi alim ba ya yi karatu a aryan da primary nan kuma sun kasance suna wakiltar ma makarantar suna ɗauko musu irin kofi ɗin nan don an haɗa makarantu malaman shi akwai wata malamar su in ta gani ta ce ina aliyu ta ce yaron nan baya magana kwata-kwata a aji amma in na tambaya ina yin tambaya shi zai fara amsawa shi zai amsa min daidai tana son yaron so haka ya taso yana da kokari haka ya ringa cin jarabawan shi dinga ya dinga haka haka ya dinga tun yana yaro akwai wata rana wata addu'a haka addu'a ne ko sai baban sai ya ce rubuta min wannan addu'a yana yin dafa da ka ana yin ta sai rubuta min wannan addu'a abin ya bani mamaki dan ko ni idan aka ce rubuta wallahi na san sina kuskuren wani irin tayu sinun zan iya sa swadin a wurin ko kuma irin wa'annan dai harfan masu kama da juna ta yi in yi zaton wani ne amma haka ya zauna ya rubuta addu'an nan tsab ba tare da gani ba a gaban mu rubutu mai kyau latin daga nan yaran ne. ya bani mamaki na san ko ni ba zan yi wannan rubutun da ya yi shi dai gaskiya idan na tuna irin yadda muke zama min fira da shi yanayin da ina tuna yanayin da yanda muke rayuwa kuma gashi an zo an raba mu gaskiya ina jin ba daɗi wani malami da ya gaishe haka har sai ya mishi hala ba kai ma je istiri ba sai ya ce mishi eh shine kama koma inda ka fito irin ya fara mishi abin nan shikenan sai ya ga kuma daga baya haba da ya ga duk abin da ya tambaya shi ne ke fara amsawa sai suka dawo suka zama ma suna son shi sosai a makarantar saboda sun ga irin kokarin shi idan da ya je da makarantar haka zanci kawai yana ta karatun yana ta karatun shi kawai yana ta yin shi hadda kamar yana haddacewa shi abin mamaki alishin ya dawo kawai sai ga yana ta karatun bokon shi haka yake kamar yana hadda in ya dawo zaka ce yana ta maimaita abin da aka yi to sai ya zama komai suka yi kawai akwai irin tun test test ɗin da suka yi dukkan su gaba ɗaya ya zama gaba ɗaya shi ya cinye ya zo da aka yi jarabawa ma ya cinye to sai ya zama dai shi shi bai ma kammala makarantar ba ss2 yake a lokaci dangane da ibada alhamdulillah suna kokari gurin ibada dukansu kowa yana yin sallolin shi salolin suna yi idan ma nake nake ce musu sallah na hamsin da ɗaya ita ake so mumini ya dinga yi to suna yin kowane lokacin suna yi za su yi sallan su suna yin ibada kuma na darare ma akwai lokacin da in ya je akwai lokacin da suke zuwa daru nan islamiyya idan aka faɗi ma falalan wata sallah shi ali musamman yake zuwa ya gaya mai ce mama yau akwai sallah kaza an ce wanda ya yi kaza kaza ne ya gaya mai irin falalarta kuma wancan karan waƙi'an Kudus da aka yi ta 2015 ta harutsa da su har da shi a ciki sa har suka harbe shi a hannu to lallai ya kasance yana mai matuƙar shauƙin ruskan su shi yana da son yana sosai kuma yana da kwakwalwa sosai kuma shi gaskiya akwai shi da son aiki ko me yake yi da ya ji an ce malam zai fita ko zai yi wani abu za ka ga ya bar wannan aikin ya tafi don ya kara abu ina jin ma dai kamar da ma a ce ma ɗin lokaci na zai in je in bi shi mu ci gaba rayuwa a can tare ko kuma a ce misali a ce zai yiwu a ce ya dawo mu ci gaba da rayuwa. idan na tuna babu shahid ali babu shahid muhammad a tare da mu nakan ji kunci amma na sabo kuma in na tuna cewa mu kuma da suka koma sai da sun cika burinsu ne da kuma nakan yi farin ciki fiye da kunci na gaskiya. saboda kuma kuma sun kasance shi ne matukar burinsu a rayuwa cewa su ga sun koma ga mahalicinsu suna shuhada koyaushe in mutane tana siya zubar da hawaye so ba komai muna roƙon Allah da ya karɓi shahadansu muna roƙon Allah ya karɓi shahadansu Allah kuma ya taskace mana jikunansu ya dawo da gabari ce har nake ganin shi har mawa mu take ce mai ya sa hirani haka ita take ce mai cire saboda su maƙiya ka su gane shi haka ya shugaban a samu a cikin jinin mu a an samu shahidai to gaskiya mu kan wannan abin ya kara mana kwarin gwiwa kuma ba gudu ba za da ba insha Allah ko gurma mutaka ba mu mutuwa ba ma ban zira mu da ita insha Allah har abada mana tare da mana saboda na rasa na ɗaya na rasa mai takura mun yi karatu na biyu kuma na rasa wanda yake sa ni cikin dariya ko idan na tuno su ina yin kuka sosai musamman in na tuno da kalman da ali ya yi abokan shi sun gaya mana wanda suka je gyalle su sun ce an ƙara harbe shi a bayan da aka harbe shi a hannu sai ce to ni yanzu ba zan iya komai ba amma zan je kofar gidan malam in zauna sai dai su fita kaina sannan su wuce su ga malam to lallai na tuna wannan abin yana ina san yana kuka sosai saboda tausayin yaron ya ya san abin da zai faru da shi amma ya dake sai dai in bayan baran shi za a kai ga malam lallai wannan abin yana san kuka na ji tausayin shi kuma na ji daɗin irin jajircewan da ya yi.